da rahotanni ke nuna cewa an yi gaba da gwamnan za wani wuri na daban don ganin halin da yake ciki hakanan wasu majiyoyi da ke kusa da filin saukan jirgin saman jalingo sun tabbatar da cewa akwai jirgi da ya sammaci mutane da safiyar wannan juma'a eh, a muna gona misalin karfe goma saura irin minti biyar din nan sai muka ga jirgin sama fari ya sauka filin jirgi saboda gona na yana kusa da wani filin jirgin sama din so muna zaune a wurin muna aiki jirgin kuma yana tsaye farin jirgi can wani lokaci sai ga motoci kungiyoyi daga a motocin nan ya suka zo wani iri ne motocin a gaba akwai ilos mai farin peti na na tafi sannan akwai hudu da kuma shirarbi eh, da kuma wasu dai motoci bayan kuma da ilos da hukuma na tsaro akwai da kuka aka fito da shi a wannan motoci aka shigar jirgi eh, su kuma da za su kuri gogon mota to sai dai kuma hadiman gwamnan sun kisa ce uban dangane da batun ina gwamnan yake da na taba gawayar hadiminsa na musamman ta fuskacin harkokin yada labarai Mr. Silvanus Giwa amma ba a dauka ba ko da ke wata majiya a gidan gwamnatin jihar ta tabbatar da sulalewar uwar gidan gwamnan Mr. Sawa Sunte zuwa Abuja yayin da mukaddashin gwamnan jihar tuni ma ya kama aiki shi da mukaddashin gwamnan ya sake komo da yan majalisar zartaswa da ma sakataren gwamnatin jihar da ma shugaban ma'aikatan gidan gwamnati wanda mukarraban gwamnan suka sauke tun farko haka ne mukaddashin gwamnan jihar ya kuma gudanar da wani taron sirri da jami'an tsaro a jihar da kuma majalisar dasaswa inda ya ba aluman jihar bisa kai zuciya nesa yayin wannan dambarwa. Eh, ba wani tashin hankali ba wani tsangwama ah, muna goda jama'a kuma muna fatan za mu ci gaba da zama lafiya da juna mu haka. To sai dai kuma duk da wannan hali 'yan majalisar nan takwas da suka ki su sa hannu a takardar kudiri da aka yi a majalisar dokokin jihar na cewa gwamna ya koma ya ci gaba da jinya shi kuma sa ya ci gaba da jihar gamar mulkin jihar sun ce suna nan daram har sai sun ga abin da ya ture buzu na ɗiye. Honorable Charles mai jan kai na cikin 'yan majalisar da suka ki amincewar. Wayannan 'yan majalisu abokanai da muke aiki da su su ba su bude likitoci na gabano ba su bude likitoci na gabano ba za su ce gabano ya tafi jinya ba akwai tsari a cikin dokokin kasan nan musamman section 190 namu ya fara inda gabano zai tafi jinya su ba dokoki ba ne su ba to ko shin sai kamata a dauka a wannan damarwa na jihar Taraban kuma Habu Isa a jiya tsohon kakakin majalisa dokokin jihar ne abu ne wanda eh, eh, son zuci shi yake kawo irin wani abubuwa kowa ya san gaskiya kowa kuma ya gani ba ƙarya ba komai an san abin da an san kuma wannan wasu 'yan tsiraru ne wanda a ce 'yan kamishin ɗin siyasa wanda abin da bukatansu shine ba wai tara ba ba wai kuma lafiyan shi dan baba ba ba wai kuma iyali ko 'ya'yan dan baba damuwansu shine aljihunsu da kuma yadda siyasansu abinda suke hari shi yasa suka kawo wannan confusion abin da wannan darasi kamata a dauka irin wannan darasi da ya kamata mu dauka shine a tsaye da gaskiya a tsaye da gaskiya kuma a duba wannan abin ba da kowa ba da Allah ake ja da Allah ake ja hukunci ne na ubangiji kuma ya kamata mu 'yan siyasa mu koyi da irin wani abubuwa da yake faruwa ibrahim abdullahi zezo sashen hausa na mara amurka daga jalingo a najeriya